Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. To kamar yadda aka saba ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yar hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya ce jinkirin da tsohuwar gwamnati ta yi wajen mika bayanan karɓar mulki ya jawo rashin nada ministoci zuwa yanzu. Kana nan zane suka kawo wannan rahoto. Ban karanta shi ba tukuna. Buhari ya ce zai nada ministocin dattawa da gaurayin matasa da ba mamaki ba za su wuce talatin da shida ba ragi daga fiye da arba'in. Gwamnoni sun yi taro don gano dabarun samun kuɗin biyan albashi daga ildar share baitul malin wasu jihohin daga gwamnonin baya. Abdul Aziz Yari shine shugaban kungiyar. Za mu haɗa shugaban ƙasa mu ga yadda za a yi a daga cikin wannan kangi. Musulmin Najeriya da na sauran ƙasashe sun fara azumi watan Ramadana na bara. Dr. Khalid Aliyu na jama'atu ya yi kira ga malamai. Ba a mai da wurin tafsiri ya zamanto dan dalile na cin mutuncin wasu ko ɗata wasu ba. Sanata Kabiru Marafa da ke ajin masu bara'a ga Bukola Saraki ya ce lalle a bi ka'ida a sake zaben shugaban majalisa. Yana mai kiran a gurfanar da babban jami'in mulkin majalisar mai kasuwa gaban kotu. Ya ansa tambayoyi me yasa ya abubuwan da ya yi. APC dai ta janye adawar da take da sabbin shugabannin majalisar. Bata hana masu son zuwa kotu su ruga kotun ba. Nasura da Malika Amurka daga Abuja. Najeriya. The Voice of America, VOA. To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai mun kammala zamanmu na Abuja. To amma saboda muhimmancin wannan tattaunawa kan na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kadirida da yadda take kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe, za mu sake kawo muku muhimmin sashin tattaunawar kafin idan Allah ya kai mu shiri na gaba ku ji wata sabuwar tattaunawar. Nasiru mun sake dawowa gare ka. mun sake dawowa cikin wannan zaure a birnin tarayya abuja inda za mu zanta kan yadda aka gudanar da wannan zaɓe da amfani da na'urar tantancewa wato kadirida da ta jawo sauye-sauye da daman gaske cikin shirin muna tare da raymond enoch wanda jami'i ne na kungiyoyi masu saman kansu da suka kafa wani zaure na musamman a nan abuja domin duba yadda aka gudanar da wannan zaben sannan muna tare da honorable da tiwa ali kumo dan jam'iyyar apc ne wanda yake ganin lalle babu shakka wannan kacin shi ya kawo sauyi da kuma ya basu nasara sai kuma dan jam'iyyar pdp mai rajin cewa lalle canjin nan yakan iya samuwa ga kowaye ma'ana dai masu yada aƙidar zaben cancanta ba jam'iyya ba jinedu Abubakar Usman bari mu fara da kai junaidu a shin me yasa kake ganin wannan katin da duk aka yi amfani da shi ba wai shine lalle kawo canjin ba mutane sun zaɓi cancanta ne eto eh na farko dai shine ya kamata ka fahimci wani abu kuma ka gane kan cewa siyasan nan an jima ana bugata shekara goma sha shida da dawon demokradiyya najeriya ga kullum kan mage yana wayewa ganin haka shi yasa talaka ya tashi a najeriya ya ce shi cancanta zai bi kuma adalci zai bi kuma ina ƙara tabbatar maka wannan adalci da kake ji shi yasa kudu da arewa suka tashi tsaye tsayuwar daka suka zabi buhari sannan kuma haka suka tashi tsaye tsayuwar daka a jihar mu gombe suka zaɓi talban gombe saboda irin abubuwa da aka yi na adalci honorable da cewa ali kumo kai kana ganin cewa wannan kati ya yi tasiri wajen bawa adawa nasara a wannan karan me ka hango ne yasa kake faɗa haka eh abin da sa kowa ya sani ai da jam'iyyar pdp kawai rubutu take yi kawai ɗauke akwati ake yi ba a zaɓe in ka lura ko shi janar buhari ai ya yi takara sau uku har supreme court ya ji sabida babu irin wannan adalci na kan rida amma in ka lura daga kawo maganan kan rida jam'iyyar pdp ta ce bata yadda da kan rida ba aka tafi zaɓe kan rida ɗin nan shi ya kawo nasarar zaɓe ya zamana ba a yi a ringizon kuri'a ba shi ya sa za ka ga har yanzu a wasu jihohi in ka lura ran karɓan sakamakon zaɓe aka zo za ka ga cewa inda aka yi amfani da kan rida in akwai kuri'a miliyan hudu za ka ga da kyar an kawo ku miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu to amma inda ba yi amfani da kan rida ba za ka ga akwai kuri'a miliyan biyu an kawo miliyan eh, eh, ɗaya da ɗari tara ga misali ko jihar gombe da ake magana a jihar gombe in ka lura in ka haɗa kuri'un da janar buhari ya samu a jihar gombe da na shi jonathan in ka lura za ka samu kuri'un ba su wuce dubu ɗari hudu ba amma in ka hada na gwamna na dan kombo da na shi inuwa ya haya za ka samu sun fi yawan wanda aka yi amfani da shi a zaben shugaban kasa shi ya sa mu muke faɗan cewa inda an yi amfani da kan rida a ko'ina a najeriya da an zauna lafiya da baka ji ana kace-kace ba shi ya sa ni nake ƙara ba da goyon baya akan maganan kan rida cewa a ci gaba da shi a gyara shi kafin mu koma wajen ka junaidu a bari mu tuntubi shi raymond enoch wanda su suka duba zaɓen nan a ƙasa baki ɗaya kuma suka tattara bayanai daga nan a ɗakin su na bincike da ke babban hotel ɗin hilton a nan abuja shi raymond me za ka ce ka ji abin da 'yan siyasa suka faɗa wani sharhi za ka yi ta farko dai ina godewa muryar eh, amerika domin ta shirya wannan hira domin mu duba abin da ya tafi a shekarar da take tafi wanda aka yi zabe na shugaban kasa aka zo kuma aka yi zabe zabuka na gwamnoni da 'yan majalisa farko zamani ne ta juyo kamar yadda junaidu ya faɗa lalle an yi shekara goma sha shida ana mulki ta demokradiyya a wannan lokacin mu kungiyoyi masu zaman kansu muna nan dai muna ta ba da shawarwari abin da muke gani zai makasa daɗi amma aka yi tur ba saurare mu ba amma sai Allah ya kawo wani zamani kuma na sauyi kama abokin eh, mu ya faɗa mutane suka duba a rayuwansu a rayuwan kasa menene ya dace da su to lalle kam a cikin wannan zabukan mun dubi abubuwa diya hukumar zabe suna nan jami'an tsaro su police su road safety su sojoji mu yan kallon da kanmu mu ma muna nan yan siyasan suna nan mu muka san abin da muka kalla mu muka san abin da muka gani amma a karshe mutanen najeriya su suka yi nasara menene mutanen najeriya su suka yi nasara sun zabi wayin da suke so a matakin shugaban kasa matakin eh, yan majalisu na tarayya da kuma matakin gwamnoni da kuma matakin yan majalisa na jiha amma akwai kurakurai kam ko shi je gama da muka hira da shi shi ma ya nuna akwai kurakurai amma duk kurakure bai kasa na abin da ake so na kasa gaba daya ba raymond watakila ban ji ka kawo ko batun kullura da inda ba yi amfani da wannan katin ba watakila wasu guraren kuma wasu matasa za su iya daukan akwatuna su ruga a guje ko duk ba ku da irin waɗannan labaran a fili kan mun je mun ga ita zaurin zabe yadda aka shirya shi ba yana nan ya sha bamban da wanda ni na yi participating a 1983 lokacin na kai shekara yin zabe sai kuma na zero party 1987 sai kuma zabukan da suka tafiya baya amma wannan shirin wannan zaurin ya sha bamban da na baya musamman ma ita kadiri da da na kai da nawa pvc don a tantance ni ta nuna failed amma bai hana ni yin zabe ba wanda ya nuna cewa ayin capturing information dina na nomba 180 a cikin rijista na unit da na yi zabe amma in an kulle shi a karshe ya nuna cewa kai da baka yi tantance ka ba ba ka yi zabe ba a wuraren da na zagaya ni ban ga wani ya kwashi akwatin zabe ya tafi da shi ba amma a wuraren da muka ji labari a wasu wurare an yi haka hatta ma abun da ya sa ba ci gaba da faɗan waye ne ya ci zabe a jihar taraba ba allegation yana nan akan cewa wasu wuraren ba ya zabe ba wasu wurare kuma jami'an tsaro sun tafi ba su raka kayan zabe zuwa unit unit ba wasu wurare kuma an kai kayan zabe amma an yi hayaniya ba a yi zabe ba so shi yasa gaba daya ma ita hukuma zabe ta ce a wannan karamar hukuma din karawa karbi sakamakon zaben ta a sake yin zabe a wuri da wasu wurare dai daya biyu haka inda ka samu yan matsaloli wanda kuma is human wato abu ne na mutuntaka wanda is expected cewa irin zabe irin na kasance masu tasowa kamar najeriya dole za a samu 'yan matsaloli mhm. a junaidu kusan zan iya cewa bayan shekara goma sha shida da jam'iyyar pdp ta yi tana mulki a najeriya yanzu an samu wannan sauyi amma yadda wasu 'yan pdp ke cewa su ma sun taimaka wajen kawo wannan sauyi a matakin tarayya misa wasu ku suka yi amfani da wannan lokaci suka ga gara a tarayyar a samu sauyin nan ne gaba daya maimakon ita pdp ta ci gaba da mulki a kasan a takaice zan karkata maka tambayan ka don watakila zan mayar maka da tambayan kanka na farko shine al'amari da muka yi muke magana a kai na batun maganan cancanta da kuma adawa adawa ka san takasu na sha gaya maka takasu kashi uku na farko akwai adawa wadda shi adawa ne duk abun da kai dole ne kawai za a yi maka adawa a kai sannan na biyu akwai adawa kuma wadda jama'a na gajiya da mutane ko na gajiya da satin gwamnati da take gudana sannan na uku akwai adawa yau watakila a gidanmu uwana yana pdp na ga yayi wani abu don saboda hasada sai in ce a'a ni na tsallaka na koma jam'iyyar apc ka fahimce ni abinda nake jan hankalin mutane kwarai da gaske a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa janar muhammadu buhari mutum ne da yake da mutunci matuƙa sannan kuma yana da adalci sannan kuma ya yi ta ƙoƙari har sau uku wannan shine na uku da allah ya bashi nasara a kai hudu sau hudu wannan shine na hudu da allah ya bashi nasara a kai za a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne ambasada Bagudu Hirse daga birnin Jos da kuma ambasada Umar Faruk Kawoje daga birnin Kaduna. Ga ambasada Hirse. 'yan uwanmu musulmai wannan shine lokacin azumi lokaci ne wanda ya kamata kowa ya zo kusa da Allah kuma ina fatan an fara lafiya za a kuma gama lafiya kar mu manta zaman lafiya a Najeriya zaman lafiya a Afirka zaman lafiya a duniya shine komai ah, bayan haka kowa ya sani cewa ba a zaman lafiya tsakanin fulani da manoma a zamfara ne a plateau ne a kaduna ne a benua ne a taraba ne bari dai ɗan ambata kima kai a cikin jihohin najeriya inda fulani da manoma ba sa zaman lafiya to ina roƙon su ina roƙon allah a nemi yadda za a zauna lafiya hukuma kuma shi nemi yadda za su daidaita zama tsakanin fulani da manoma don wannan yana cikin muhimmancin zaman lafiya a najeriya musamman da an gama zaben nan mun samu shugaban kasa shi president muhammadu buhari mutum ne mai adalci mutum ne mai tsoron allah ya kuma fita ya nuna cewa shi na kowa ne shi kuma ba wanda ya ce shi ke da shi to wannan abin wannan babban maganan ya kamata ya zama abin tunani ga musulmai da krista duka ya nuna dama ana tsoron krista musamman suna tsoron cewa zai nuna bambanci a da to amma ya fito ya faɗa a fili shi na kowa ne mutum ne mai cika alkawari mutum ne mai adalci sai mu taimake shi rokon Allah ya rike Najeriya mu samu zaman lafiya a Najeriya mu samu biyan bukata talaka ya ji daɗi a Najeriya bayan haka a ta gwamnati muna roƙon jama'a wajen su appointment na mutane a gwamnati kowa ya zauna da hakuri don wannan gwamnatin ba gwamnatin wasan yara ba ne kamar da na faɗa ɗazu shi shugaban kasa mutum ne mai adalci mutum ne wanda ya daɗe yana aiki mutum ne wanda ya ba da ransa a kan cewa zai zo ya mallaki najeriya da adalci kuma ya nuna don haka a dan bashi lokaci ya dudduba ya dudduba duk damuwar najeriya daga ministry zuwa wannan ministry daga wannan ministry zuwa wannan ministry ya san abin da ya kamata ba irin gwamnatin da ta wuce abu ya zama kamar wasan yara a ƙarshen ta an kare da lahaula a ba shi lokaci ya yi abin da ya kamata mana tabbata za mu samu zaman lafiya za mu samu cin gaba a najeriya allah sa mu dace allah sa wannan gwamnati shine mafi alheri ga mutanen najeriya na gode shi ma ambasada kawoji ya ce bangarorin da ke takaddama da juna su natsu don kar a raba ma hukuma hankali ta samu ta wa jama'a aiki بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم ya al'ummar musulmi na najeriya da sauran jama'ar najeriya baki ɗaya. wannan ina yi wannan kira zuwa ga dukkan ƴan najeriya domin na farko da in fara yi ma al'ummar musulmi murnar shigowar wata ramalana mai albarka ina fatar yadda allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya guda mana shigowar wannan azumi ya ba mu ikon yin wannan azumi kamar yadda allah ya umurta a yi shi kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu abin da za mu tafiyar da wannan azumi cikin sauƙi daga baya ina mai kira ga yan uwana fulani makiyaya mazauna daji tare da dabbobinsu da irin zamantakewar da ake yi da suke yi tsakaninsu da yan uwansu sauran jama'a musamman manoma akwai rikice-rikice da yawa waɗanda suke faruwa tsakani tun ba yau ba amma ga yanzu nan sun fi tsananta a yau din nan sun fi tsananta saboda hakan nan ina kira ga reku ku ɗan uwana fulani ku suna da halin da ake ciki yanzu an shigo cikin wata sabuwar gwamnati kuma na san za a taimaka muku bi iznillahi ta'ala amma taimako duk da za a yi ma mutum ba a yayi sai ya yi makan shi saboda hakan nan ina tabbata muku gwamnati mai janar eh, muhammadu buhari gwamnati ce ta fulani da sauran jama'a amma yana sane da fulani kwarai da gaske ba don wai yana dan uwansu ba ina son yin ɗauki wannan dama in yi kira ga sauran yan uwana mutanen najeriya baki daya a samu gaba daya a zauna lafiya ba wai wajen fulani kawai ba gaba daya yana roƙon jama'ar ga najeriya mu ba da haɗin kanmu ga wannan sabuwar gwamnati cikakken haɗin kai saboda a samu da gwamnatin ta yi zaɓen waɗanda za su taimaka mata su ga aikace-aikacinta idan ba zaman lafiya gwamnati kullum tana ɗanniya da lokaci inda za ta nemi waɗannan da za su ɗauka har wa yau suna kira ga sauran jama'a da kankaninmu musamman sauran jama'a baki ɗaya ba manoma kurum ba ka zauna lafiya tsakaninsu da makiyaya ina kira ga manyan hakimai da sarakuna su mai da hankalinsu da samo dalilan da ake sa ana kawo wannan rikice-rikice na waɗannan da na ambata kaduna katsina da zamfara da ake yin wannan rikici ba kyau don haka ina roƙon dukkan al'ummar najeriya mu ba da cikakken haɗin kai da sabuwar gwamnatin nan tamu mai albarka wadda muka sa rai za ta shafe muna hawaye insha Allah duk abin da gwamnati take son ta muna idan ba mu zauna lafiya ba babu zaman lafiya yana da wahala gare ta kamin ta kai ga biyan bukatunta saboda haka al'ummar Najeriya ina taya mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan sabon shugaban kasa janar Muhammadu Buhari wanda ba sai na faɗa ba kowa ya sani yana ɗaya daga cikin 'yan najeriya masu kishin najeriya yadda yake kishin najeriya na roƙon mu kuma kamar yadda aka taimaka aka zaɓe shi a ba shi cikakken haɗin kai wanda zai ba da dama ga gwamnatinsa don su yi naɗaɗɗen mutanen da za su taimaka mishi ita kuma sabuwar gwamnati ina ba ta shawara ta buɗe idanunta a dudduba ko ina da saurara da irin abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa. Jalla allazi wahidu. ya ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Sai kun kaka ya fe mana. Ya rabbana majiri ya ilahuna ahadun. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana, kuma masu azumi a sha ruwa lafiya.